madala masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu barkanku da haka kuma barkanku da kasancewa cikin wato muhawarar studio kalangu muhawarar studio kalangu shiri ne da yake batu akan zamantakewar al'umma siyasa kiwon lahiya da duk wani nau'in rayuwar yau da gobe ana kuma gabatar da shirye-shiryen wannan a kowace rana ta hanyar gidan rediyo 52 da ke hulɗa da studio kalangu a duka jihohi guda takwas na ƙasar nijar mudu na wannan shirin shine eh, fitar ko kuma samar da zumar eh, ɗanbarto da ke gundumar kanci wasu hanyoyi ne na bi domin faɗaɗa ta garin ɗanbarto wanda ya kasance wato cibiyar da'irar ta ɗanbarto cikin gundumar kance da ke jihar eh, da magaram ya yi fice wajen samar da zuma ta ainihi duk da sunan da zumar ta dan barto ta yi aikin samar da ita kin ya kasance a gargajiyance ne amma duk da haka nan daga wasu masu lura da ayyukan na zumar da kuma sha'anin na ita zumar wajibi ne da a faɗaɗa ta ta yaya waɗanda nauyin aikin zumar wato ta ɗan barto za su yi domin wato wallafa ta ko kuma bunƙasa ta domin amsa tambayoyin namu mun gayyaci malam magaji usman wanda yake kula da kamfanin na ita zumar malam magaji barka da warhaka madalla akwai kuma malam zigau kulli shine wato ya kasance mai kiwon zumwar malam zigau barka da warhaka madalla akwai kuma shi mai kula da saida ta wanda ake cewa grossist shine isa dauda malam isa barka da barka da warhaka a gabatarwa kuma ni ne habu sarki sale a bisa kan inji muna da malam hamidu yakuba to zan hwara da kai malam magaji ko yaya ne al'amarin wato zuma ko kuma gidan zumar yake na dan a halin yanzu to dan dai akwai 'yan matsaloli kamar dai zumwal da da da yanzu da tahiyawa yi yawa ba mu sani ba yanzu a gonakai ne da suke zuwa shan ruwa take ɗan raguwa wurin fisa ake ake rage mata karhi a yanda muke samun zumuwa da yanzu gaskiya ba haka nan bane ba akwai raguwa akan yanzu akwai kaman eh, ragowar samun zumuwa idan an zo saye a nan eh, kamfanin naku na tatar zumuwa yanzu ba a samun wannan rago eh, a zo babu babu ba a samu ko da yaushe ka zo akwai wajen wannan wajen inda za a yi kiwonta ne ake ganin a yanda ake samun ruwan zumun wannan da ake da to shi kamfanin naku kamfanin yaya yake yanzu al'amarin shi komi lahiya launi ko kuma akwai wasu abubuwa da ya dan mishi manke kamfani ya zai rasa ya rasa matsayar matsala a yanzu yana tafiya lami lahiya lau amma kuma duk in kana aiki yayi ka samu matsala a ciki akwai matsaloli da yawa tunda kaga bara mun samu karin mutane amma har yanzu zumo ba su fara ba kawo mana kaga nan ma matsala ce malam zuga a matsayinka na mai kiwon zumuwar yaya kake ga wannan al'amuran na zumuwa a halin yanzu al'amuran na zumuwa yanzu yana tafiya daidai yadda ake so amma akwai matsaloli tun da ke muna ganin mutanen da suke aikin wasu ba su so su kawo zuma kuma akwai a kurkan hannunsu to kaga sai su ta kasuwar waje su je su sai da kayan yi kuma ina abin zai tafi da ake so akwai aikin zuma lakadin akwai zuma kuma ko da wani fanni aka zo a ma'aikatan mu an samu zuma lakadin akwai ta hmm. kenan kuna ci gaba da kiwon amma kuma duk da wannan akwai waɗanda ba su kawo a kamfani ba su kawo a kamfani waɗansu din in abin nan to in kuɗi kake so ai akwai kuɗi ko maimakon ka tafi ka saida a kasuwa in ka zo nan in ka saida ai ka ga an ƙara wurin ko kuma kudin in ka zo a tsaye za a baka kudin ka tafi yanka ba wani ajiya ba za a ce sai wani wa'adi a baka kudin ka ba a'a yanzu a nan in ka kawo ka saida zan baka kudin ka tafi yanka ba sai ka shiga wata karkara ba ka je ka saida a abu ka bata sunan wurin to yanzu a ina ne kake kiwon na zumuwa ni yanzu a garin kurun nake kiwon zumuwa kuma akwai iyalina suna nan suna ta yi da aikin su ma kenan an taɗau lokacin da ta yi ruwa shine kake kawa nan kamfanin tata nake kawa nan ɗan barto ba na je na hiddo na samu kamar roba biyu roba ɗaya sai in ɗauko ta in kawo ta nan ɗan barto in matse mm. in na matse su bani kuɗi na in tafi gida kaji malam isa kai ne mai kula da wato sai da ta dai da fifi kamar yadda ake cewa grossist to wato yaya za ka iya gaya mana a game da wannan al'amuran na zumuwa kai da ya zamanto a wurinka ya kamata a ce ana samu sosai to lalle ana samun zumuwa da kasan da yake tana da yawa ana samu kudinta ma bai kai na yanzu ba to da ta yi wuya sai a je a kwana ana yawo an zo ta sha ma nurin ba a samu to sai zamanto kuma mu yan sari in muka ce mu yi ka ba su asari kenan wurin na mu ya samu ramni da jika biyu da rabi ne yanzu da ta wuya muke lallaba kayan mu jika uku uku haka dai muke ja muna ja hali yanzu da a ce dai babu a wurin to gara koya dai a tarda mm. to kai da kake dauka da yanzu in kamar masu sari a wurinka suka zo a yaya za ka sara musu a jika uku za ka ba su su kuma su je su kara ko kuma ne kana musu ragowa to misali dai kamar in karto ne mutum yake so hakan sai da mishi ana rage mishi jika biyu akan kwalba ashirin da hudu ana iya fudda mishi jika biyu ya je samu dan wani abu a ciki kartokin nawa kuke saida shi kenan karto eh, jika saba'in ne to kuma biyun wannan ita ce za mu ɗan rage maka sassafta maka je ka nemi abinci mm. eh ka ji muka mm. ji kaman ku da kuke kamfanin na komo gare ka kaman wato adadin fitar da ita kin kaman a sati ko a kowace rana nawa kuke fitarwa kaman kwalba nawa kuke huddawa ana hudda kamar a sati ana hudda kamar 200 100 wani gamin ɗari ɗaya an samu abin nan wani gamin har ɗari uku ana hudda a sati tunda wanda suka zo sarin kwalayen wannan su ne ake samun in an samu mutane da yawa ana samun ɗari uku ɗari biyu haka eh, in kuma ciniki ne na kwaya-kwaya bi ce ba karto wani jika guda ɗari yin cinikin kwaya-kwaya ne kai kada ya zamanto kai ne ɗaya daga cikin masu kiwon zumuwar wato eh, wurin kiwo na zumuwar nawa gare ka wanda dai za su baka damar kai makawa ka gudunmuwa a bisa kan wannan kamfani na tata a cikin akurkan mm. to akurki ina da kaman talatin arba'in mm. to wannan wani wurin in ka je sai ka sami zumar yadda ya kamata wani wurin kuma an kace sai ka suke nan ruwa nan ɗiya wani mm. wurin ka suke nan tuwo nan ɗiya mm. ba ko liyawan ba za ka ce tartibi na na samu a nan a'a tana da wa'adi in wa'adin ya kai sai ka je ka samu in bi kai ba sai ka samu wannan matsala ta tuwo da ruwa mm. tuwo da ɗiya duka tana ta ka kaji to me yake kawa kamar ake samun tuwa ko ko ne ake a'a in saƙa ta daɗe a cikin ta yi wannan ta hudda ɗiyan hmm. ba a hudda ta ba ba ta sake ba sabuwa sai ta kawo tuwon wannan ta cusa to wannan tuwon yana ba ta kokari ta sa tsutsa a ciki sai ka ga har ma kudan ya kai ga ya tashi hmm. wannan tsohuwar sakar hmm. ita ce ake kwalkwala a rage sai ta sake sabuwa in ta sake sabuwa nan ba ta sa mata baɗiya ba ta sa batuwan tuwon ruwa za ta sa a ciki ai akwai kaman farar saƙa da ake cewa duka yaya suke kasancewa wasu iri ne kai kake kiwo ita sabuwar saƙar yanzu yau aka ce ga an hudda daga nan kan sati kan sati biyu ta sake saƙar ita ce farar saƙa sabuwa ce ba a sa mata baɗiya ba a sa mata batu to ba ta duhun wannan hori har za ka ganta ruwan in da wa'adin a ce da akwai ƙofi a karkara tana ɗauko kiwo a samu wannan ruwan nan ruwan sabon sakan amma in dai ba wannan ruwan wannan tsohuwar duka wannan diya za ta sa mata tuwo za ta sa mata to tuwon nan yana ta da tsutsa da ta ji wannan abin ya yi ƙarfi tsutsa za ta mamaye a kurkin sai ta game sakokin wata ta shaƙe ta anan ma za ta mutu ba ta huta ba ka ji abin da yake ta da ita yanzu malam magaji kaji kamar yadda shi zigawo ya faɗa saƙa hwara da wani kuma wato ko kamfanin naku wacce ce ya yi ingantawa horar sakar ko kuma bakatsa horar sakar ta yi kyau tunda akwai wanda za su zo in suka ce sai sun zaɓa baka ce ko horar ce to in lokacin mangwara ne ko farar saƙa ce ruwan ta baƙi ne zai ta amma in mangwara ya wuce ruwa ta zo kuma fara za gani Eh, mangwara ya zo kana ke wani bakin wani amma dai ba lokacin huran mangwara ba ne da aihuwar diyan shi baka samun baka ya je ka ganta jaci eh. to kamar ku da kuke fitar da zumuwar ta ainihi ta ɗanbarto wato duka kudin nasa haka ne kuke ba wanda suke sarar ko kuma tunda ma ana cewa an shi san horar saka ko wani abu haka masu to abin da ka tarda a wurinmu in ka tambayi fara in muka ce maka babu abin da ka tarda shi kake amfani da shi ka dauki in baka ce ma ya ka dauka tunda ko ina kan ma in dai lokacin mangwara ne kawai wannan wannan bakal ita zaka samu kenan abin da ka tarda ana a wurin shi kake amfani da shi shi kake dauka ko da za mu wurin fuwar ma in ce a hannunmu da bakal muke tahiya eh dai mutum ya yi magana kuma ya bashi bayani mala isa an na komo ta bangaren ka mm. eh, a game da wannan sayar da zuma da kake yi eh, su masu zuwa su saya a wurinka wato wacce ce aka yi tambaya ka gani a gare ka eh, farar saƙa suke tambaya mm. ita ba in an zo mai ita in ya zo da sakal baƙar da faral in ta zo kamfani gaba ɗaya ake gama ta a matse ta mm. in ga ta haske haske farar ma ba ta ba haske kamar yadda ake so ta sa wani dan yanayi haka ɗan duhu-duhu to sai mu ga musu gaskiya fara dai yanzu kaga dai an fito farar saƙa an matse ta ta wuya dole shi wanda yake harkar kamfani ba ruwan shi da fara ba ruwan shi da baka in ba mutum bai sai a ni lokaci kaza a mun tanadi tawa in ina son koyaya take a aje mini kala matse mini ina so to wannan ana yi ana mishi ana musu wannan adalcin amma mu in ta zo kamfani da bakar sakal da farar sakal gaba daya ta hau inji a matse ta gaba daya ruwan da ne ake bukata a tsabtace shi a dura shi eh to kaji in ka tambaya a wurinka a kowane lokaci Eh, wato masu sari idan suka zo suna samu mm, suna samu kwarai da kowane lokaci mm, suna samu to ma sauraron mu tare da ku gayyatattun namu yanzu za mu shiga wato bangare na biyu na cikin shirin namu na yau amma kakin da mu dunguma cikin shirin sai mu saurari wannan bayanin da wani daga daya daga cikin masu shago a garin mata mai yayi wanda ake cewa sule sai ku saurara ku ji. ni suna suleiman ado nan tashar wai mata mai eh, game da harkar zumuwa gaskiya muna son abun ya ci gaba sosai game da yadda muke ganin mutane suna zuwa ana dan ba su kwatance suna zuwa suna saiwa kenan ya kasance mu ma'anan shagunan mu ana samun ta daidai farashi daidai da naku kenan mu ku ringa dan daga mana kaɗan abin za ku dan rage mana shine za mu dan dora musu farashin ya zo daya ba sai an ji an sayo ba maimakon mutum ya bada sauki ko kuma ya je ya so idan yana ganin ta a wajen kenan kaga an ci gaba eh to ya haka dai kamata ku ringa dan daga wani ruwa mu ringa dan samu kowa dai ya samu da haka yanzu kamar me mutane suke faɗi a game da ingancin zumo ta dan barto tun da dai nan kuna kusa ka ce baki suna zuwa suna ta yawan tambayar ku to ita dai yarda da cire gaskiya da gaskiya ce akan zumo wannan ta dan barto mutane sun ba da yarda da gaskiya a ita kenan duk wannan tambari nata kenan shine shaidar zumuwa ta dan burto kenan aka zo aka ganta a wajen mu kenan hankalin su ya kwanta kenan game da haka mu dai zumma wannan ta dan burto gaskiya muna jin daɗin sosai akan duk wata zumuwa da zamu samu to malama gaji kaji batun sule me za ka faɗa a game da abin da ya faɗa to abin da zan faɗi mu dama wanda zai zo ya saya ya je wannan dama mu da muka yi taro farashin shi daban ne da wanda zai zo ya sai kwaya ɗaya shi ne zama muka yi gaba ɗaya muka zo muka rage inda in abin ya muka zamna muka gani in abin za a samu ɗan ragowa in dai an samu kiliyan wanda suke zawa su yi ta sayi kartuna kartuna ɗin ya yi sayi da ya yi sayan kwaya kwaya ɗin tunda sai da kartuna kaga wanda ya zo sayi kwali goma kwali da kaga hal goma muke zai da mu da kwali goma a tura ya agadar ko ya mai kuma ni ma na ina zuwa in aka aiko kudin sai je ya ambuwa a gidan kar in aika musu daga nan zuwa ya mai ko agadas to wato malam zigau kaji batun da sule yayi menene ra'ayinka a game da abin da ya faɗa Aina da sule mu mun ji daɗin wannan shiri da ya mana yi mun ji daɗin wannan ɗauka da suke yi su ta yi karkara da ita sayas sun samu alfani amma mun yi su jin daɗi a kan abin tun da mu ne kamar uwayen gidansu ko muna jin daɗi kuma muna son ƙohohi na duniya su buɗu a yi halbawa ana shi a wannan zuma ta ɗan a zo a saya muna jin daɗin haka nan kaji yauwa sai kuma isa me za ka faɗa a game da batun da sule yi batun da sule ya yi wannan lalle mu ya gyara ya gyara wa zuma ɗan burtu saboda kowani ya zo ya ji labari inda aka ganin tambarin wannan shi shi hudu a eh, kenan ɗan burtu ɗin ga sunanta ga lambata ga nimero ɗinta in ma bugowa za ka yi a jikin tambarin wannan inda akwai kaga ba wani matsala an babu hallo ba ga wannan mun ji daɗin kamar tallace ya nuna cewa idan kamar aka samu 'yan ragowa kaɗan su ma su rika zuwa suna ɗauka su ɗan samu su ma abin da za su kore ma bakin su guda magana tashi aka gani eh babu laifi wannan insha Allah babu laifi tunda shi yawan da ake da shi bayan raguwar wannan ma da aka samu ta ka'ida ana iya ɗan diba a gani a sassafta idan eh, a fahimci juna saboda mu irin wannan ai abu ne mai kyau yi mana muna son mu fa'inci juna da su sosai kuma kowar ma abu da take eh. malam magaji wato bayan sauraron sule da wato a matsayinka na wakili na shi wannan gidan kamfanin wato zumuwa ta dan barto wasu irin dubaru ne kuka yi domin wato kuga kun inganta wannan wato fitar da zuma da kuke yi to ka san shi yau mun yi shekara mun kai shekara talatin da ta kusa ma arba'in da a can din ne akwai a rubuce za ga da to tun da ba wurin ba ne ba bana iya bacci ma lokaci kaza ne muna yi da mata mai miki daga mata mai wanda muke yi aiki da su kurni ina ne ba su zawa suna kawo zuma mu daga nan muke kaiwa Shi ne ya muka duba muka gani wahalar ta mana yawa tun furoje ba ta kare ba ya muka ce masu to in yana yiwuwa a raba ta biyu su su yi a mata mai mu mu a nan kan hanya ko dan barto ko iddi inda da ya kama to sai aka ce mana to kowa ya ajiye kilo ɗari na zumuwa mu sai muka ajiye ɗari ba uku su ko ko kwaɗe ba su ajiye ba shi ke na sai nasarar ya ce to ku ɗauki wannan ka ku maida su dan barto kenan da aka ɗauko su aka kawo su gidana sai aka ce mana wani nauyi za mu ɗauka wurin gina gida ne sai muka ɗauki nauyin birgi da leburanci har gini su ko proje ya ta ɗauka mana tal da migini da karo da za a sa shi kenan muka ci gaba da aikinmu mu a nan ma mun kusa shekara talatin muna yanzu wato wasu irin dabaru ne kuka sa domin ku ga wato ya inganta kuna hutar da zuma ko kuna tatar da zumawa fiye da yadda ake zato da inganta dai gida duka dabarun kawai duk shekara a ce ka yi gidan zumawa ko goma ko ishirin ka ƙara ba sai an sun lalace ba kanan kai ka nemi nemi ya zamanto duk shekara ka samu ko da ishirin ko da goma to kana da kamar ɗari ko gida ɗari biyu kaga kenan ka yi mai ɗari gahi mai goma yanzu kamar ai a matsayin kamar na a ce cooperative ce kuna shawara tsakanin ku da ake cewa ranyo na cewa ga abin da ya kamata a yi dubarin ne da kuka yi kamar a shawara wa'anne ne kuka tsayar da su domin ku ga ta inganta ta bunƙasa kaga da muka zamna da muka ga mun ragu sai muka samu muka zamna muka tantamna tsakanin mu da yadda muke muka samu ƙarin mutane aka muka nemo muka samu masu yin aikin zumuwa to sai dai masu aikin wannan a yanzu wajen shekara ɗaya da wani abu mun sa su amma har yanzu ba wanda ya kawo mana kwaya ɗaya mata zumuwa yanzu a kwanan nan da za mu kiraye su mu ji a yanda muke tsakaninmu da mu da su sai aka ce mana a yanzu muka kiraye su ma kenan jarinmu ne za su iya cinye mana kenan ba ta kamata ba mu kirawo su sai dai a yi a wannan a tan tambaya tunda wakilai shi wannan wakilin kurin ne shi kuma wancan wakilin wajen mata mai ne kenan sai dai kowa ya tambaya ya tun tunda akwai akurkai da wata furoje ta mu wannan mai iyakar cajin wannan muka ɗaɗɗora sun taimaka mana da kyau da kyau tunda akurkin da suka bamu da kaya wanda ake sawa a duba ko da rana hmm, to malam zigau a matsayinka na mai kiwon ita zumwar, wato wasu irin hanyoyi ne ko dubaru ne ka yi domin ka ga ka ƙara bunƙasa wannan ita eh, gidan zumwar na ɗanbarto eh, wannan gidan zumwar ta ɗanbarto bunƙasa ta sai da akurkai da dama hmm. mai uku mai hudu ya rike kungiya amma ka samu ɗari bai kai ɗari ba duka tana ta yi ana zuwa kulli yawmin kana ƙari to ana samun ahuwa a kai shi a kulkin da kake batu a nan ne zumuwar take ciki ko a nan ciki take zumuwar a nan ciki gidanta ne mm. kuma kullum ita a cikin ta ne za a ɗauko ta mm. an babu yaya ka gani ni yanzu a kulki na in a kulki uku gare ni mm. na ɗau gaba da mai kulki hamsin ai kaga abin da ya samu ba na samu ba to wannan muhimmin ke kihi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan in ka ga wanda ya fi ka muna kihi ka iske shi in ka iske shi ga an yi gaba kenan yanzu a matsayinka kenan na mai kiwon ka ƙara yawan a na ƙara yawan a kurki mm. yanzu bana ma ya biyar na ƙara a banal wannan kuma waɗansu suna nan a ƙofar ɗaki na bin ɗora su bata kwanan sai gaban nan mm. jiya ma da safe da na sai da na yi hoyahon na rufe ƙofofin mm. a jiya da safe ma kaji to malam isa matsayinka na wato mai sayar da ita wannan zumon kai daga wato naka bangare menene kai domin ka ga ka kawo taka gudunmuwa wajen bunƙasa eh, ita wannan zumuwa ta ɗanborto ya zamanto ta yawaita ta yi yawa haka sosai ana abin gakin samunta na farko dai babban abu taro hmm. sai mambobi suna haduwa ana tantamnawa matsaloli a yi hanguwa matsala yaya ne ya kamata za mu yi ya kamata a yi tunda yanzu ko da ya shi aka ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi yanzu yan magana wancan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo koyaya take dai in aka gama kenan abin an samu ƙarin haske mai sosai wurin zai ƙara bunƙasa eh, babban abu taro to a takaice dai <laughs> ka san yau dan adam ya lamari gare shi har ka ta kuɗi ce ka ɗauki dukiya kuma dukiya nan ta jama'a ce ka bada ta wannan shi ma abu ne mai akwai matsala eh akwai matsala tunda mun taɓa yin kasuwa daga nan muka ba da zuma hal niyame aka yaudare mu mai yawa ta miliyoyin kudi mutumin nan yana bin mu sannu sannu sannu sannu a shi mai yaudari ne sai ga shi da ya zo kiɓi kayan zuma ya tafi niyame hali yau ba mu samu inda yake ba kuma ba za mu samu inda yake ba to shi shine duk yake ba mu tsoro mu ba da ma kayan talla hakan ne eh, to wannan lalle harkar kasuwa kasan yadda take tunda muna da mutane muna da yara wanda za mu ba su kayan su bi kasuwanni suna tallata ta a santa a ko'ina kuma suna samun ciniki mm-hmm. iya yadda ya kamata to shine eh, na kwatanta kamar mutanen kashin dai mu samu buɗewa ta zuwa nesa a nan karkara kan kusa kulkusa haka ana samun ciniki fiye da yadda ya kamata eh ana samun. to muka ji akan da dabaru da hikima ta inganta wannan zumuwal yaya kuke kamar da wasu abokanan hulɗa haka idan sun zo wani irin watakila shawarwar ko kuke yi da su domin ku ga ta ƙara bunƙasa shawarwarinmu kaga da muka fara sai 'yan fakka suka zo da suka zo yan fak sai suka tambaye mu matsaloli sai muka gaya musu matsalolin mu muka gaya musu matsalolin su an ko an shekara sai suka zo ya suka mana ƙarin gida ɗaki da ya yi kaɗan muna matsa ga wurin abin nan gurin ya yi kaɗan da muka tambaye su ga abin da muke so ga abin da muke so ya suka yi mana suka zo suka mana ɗaki guda da yalman gaza ta ajiye kaya kuma suka yi mana suka saya mana suka ba dan kwangila ya siyo mana gidan zumuwa ɗari aka zo aka raba mana da kaya na dubin zumuwa kuma da robobi wanda in zumuwa ta samu inda za mu zuba ta mu ta duka wannan fakata mana kuma bayan fakta ne kuma waccan da nake ce maka wata iyaka da cadi da niyar ita ce ta ba mu wannan kayayyakin da inji na zamani di wajen difa da injinin na zamani na matsa guda tara isa akwai wata kuma husa a wadda kai ka gani ya kamata a ce an yi ta wanda zai kara wato wallafa ta sanin ita wannan zumuwar a matsayin ka na mai sara ka da ko ta hulɗa da wasu abokan cinikayya haka ko shaguna haka kamar yadda dai su da ya kuka ɗazu to zuwa gaban allah ya yarda za zamanto abin ya fi abin da aka yi ba baya kyau kuma yanzu idan zuma eh, hasken gidan zuma yanzu tunda abin ya zamanto ga ku an yi gami da ku yan jarida <laughs> wanda za su je su watsa a duniya kowa ya san ta wanda bi santa ma zai san ta to ai wannan mu babban wurin cikin babu kamar wannan a yanzu tunda a yanzu an yi shiri wanda za a ƙara hudu gidan zuma dan barto a idan duniya to mu wannan shine ma babban wurin cikin namu to zugau ya ne wani irin karin bayani a game da wato faɗaɗa ko kuma bunƙasa ita wannan gidan zumur a matsayin ka na mai kiwonta abin da aka tsara yanzu wannan kamar grup uku da ake nema a yi yanayi ya ƙara bunƙasa nan yanzu mai dan abubuwa yanzu kamar kwalba hudu uku kaga daga wajen magare ba ya zo ba dan barto ba a rahi ba kai ya saya daga wajen yawuru ba ya zo ba dan barto ya saya an da akwai a kurni sai ya saya a kurni ya ja baya kaga daga nan ma an shigo da shi yau ni yanzu aikin karfi ba na iya ba amma aikin zumuwa sai in iya tun da ke aiki na ga hannun zamani kuma nema ne hutar shi na ci na sha a jikinta har ma na ma yaro na arme da kudin zumuwa don muhammad manzan allah yanzu za mu zo bangare na uku ko kishi na uku na wannan shirin namu malam magaji kai da kake wakili ne na gidan ita wannan zumuwa to wannan wato husa'ar ko kuma tanan da kai na bunƙasa ita wannan gidan zumuwa da ya zamanto tayalwa a wurare daban-daban wato wani irin sakamako ne ta bada to sakamako da aina ma na ce maka da muka zama muka zama kaɗan sai muka yi taro muka nemi ƙarin mutane yanzu abin da muka ƙara bayan damu goma sha ko sha hudu ne to sai ya zama to yanzu ya muka samu ƙari na mutum goma sha biyar akan akan yadda muke tsayin don mu samu dai ya zama to kasan a aiki akwai rago akwai mai to a cikin wannan tahiyar sai a samu sai a huta kumya shi din ne ba rawacin ne na ce muka samu ƙarin mutane 25 ɗin ma'aikata eh masu aikin zumbul muka muka muka aka yi rubutu amma ba su fara ba kawo mana tukun amma kwanan nan da yake bazala ta yi lokacin yan kotu ya kusa yi kina za mu gani in ba su kawo mana ba kuma ya kirayen su taro kuma a zamna a ga matsalolin mene ne ya kawo haka nan eh. kenan dai kana so ka ce wannan wato tunan na bunƙasa ta tare da ƙarin ma'aikata da kuka yi ya ba da damar duk da cewa da sauran lokacin hutar da zumuwar ƙara wato yawan eh, butulla da kuke yi na zumuwa na zumuwa ba eh tunda da in lokacin yayi aka yanku za a samu karin abin da muke samu yawan abin da muke samu kama a shekara malam isa kai ne dai wato eh, kaman tushen asusun ita wannan zumuwa tun da kake kwasarta da dama domin ka saida ta to a tunanin faɗaɗa da kai da ba wa'ansu su rika zuwa kasuwa suna saidawa ko kana iya gaya mana sakamakon da wannan tunanin naka ya bada wani irin sakamako ne ka gani na karuwa to lalle akwai akwai karuwa shi aka ce aikin daddaba karuwa barin shi yayi ma alheri ana samun karuwa tun da gani da wurin namu kamar. mun ga gani abin da ake samu na baya rabin shi ma ba ma samu shi zuma tana ja da baya tana ja da baya to kuma ko da yake kasan muka ma'aikatar mu da ya zama to mai aiki ce na kwari ita ku zuma fular furan wannan shine take zuwa ta ɗebo ta yi zo ta zuwa ta saura shi to ya zama ta wurin da za ta je ta yi wannan kiwon an yi fisa na magani wata daga nan ma take bingiliya ta faɗi to eh wannan kamar matsalolin da suke huskanta ne hmm. eh wajen ita sai datal hmm. su wa'annan wanda kake ba suke zuwa daji hmm. suna zawa da sakamako mai kyau wato da ciniki wanda zai ba da damar cewa lallai su ta fara karbuwa to wannan su ma ai alheri suke samu a kan wannan tunda farashin da zaka ba su ta yadda za su karu ce za ka ba su sun fi kasuwanni to bai nan sun zo kuma mu ma mu haɗu da mambobi da shi shugabannin namu da sauran abu mu magani mu gani yaya wannan al'amari muna samun ci gaba ko kuma samun ci gaba to lalle ana samun ci gaba kuma an samu ma dai ci gaba tunda ba nan ne ba kaɗai kamfanin kamfani shi ya yi uwa ne tunda akwai shaguna a yanzu da dama wanda ya zamanto a nan ma cikin garin dan barto wanda suke ɗaukanta ba sai an zo ba nan in suka zo nan babu can suke zuwa dan abin da za su ɗora musu su ɗora musu ba su kare ba kuma banda ma cikin nan garin dan barto mai mujiya ma muna da wurare wanda ya zamanto wurin larabawan nan su ma suna zuwa suna ɗauka ana zuwa can larabawan suna sayi a wurinsu wannan kaga babban ci ne wannan babba eh. wani canjin rayuwa kenan kai kasuwancin na zuma ya kawo a gare ka a gaskiya an samu babban canji tunda kaga shi duk abin da ka sa kanka ba da karfi a kan shi allah yake ruwa asiri eh hal yanzu dai gidan zuma alhamdulillah mu dai mun ci gaba eh zigau to kai mai kiwon nata wato husa'a ta ƙara akurki na zumuwa da kai wani irin sakamako ne ta bada a yanda kai kake huddo da zumuwa ka kawo matata eh to wannan in akwai sakamako in bara na sai da zumuwa kamar ta jika hamsin bana sai in sai da kamar ta jika ɗari to ai kaga an yi gaba an samu sakamako kuma ina fata a ce habbaɗin da rai da lahiya ya kai jika ɗari da hamsin abin da zan saida daga da hamsin zuwa ɗari har ɗari da hamsin har ɗari biyu ta ce ina saidawa in allah ya sa muna cikin masarai da lahiya kaji to yanzu yaya kake gani kenan wannan abubuwan da suka haɗi ya kamata a ce an inganta su domin hutar da zumuwa wato ya faɗaɗa kuma zumuwa ta dan ta kara suna a duka faɗin kasar Nijar. To madalla kamar yanzu wannan fisa da ake mata shi yake kawo mata matsala wadda ta tafi wajen ɗaukar abincin nan ko shan ruwa in ta je ta iske da aka samu fisan nan wata ta halaka a nan ba ta dawo ba wato maganin kwari da ake fesawa a shibkoki kamar nan da kwari ba hmm. yau wato in aka yi yawan nan aka rage to ita ma za a samu yawan ta hmm. bunƙasa ta ƙara ƙarfi hmm. a karkara in kana da akurki ɗari ana son a ce ya kai ɗari biyu kaga wata shekara da muka ji wajen makalandi mai dari shi ne mai kaɗan mm. muka zo mu ma muka tahi lokacin da ni a kurki bakwai ma gare ni mm. to da na ji ciwon wannan abin sun shi mu da wannan a kurkan muka zo mu ma muka tahi tsaye muka kai a kurki ya kai dari to da aka samu yan shekaru suka samu matsaloli malama magaji kaji abin da zugawai faɗa shi da ya zamanto ne mai kiwon na zumuwa eh kamar yadda a turanci ake sa producteur ya ce a rage fisa domin a ƙara Ah, bunƙasa ita wannan zumuwar me ka gani a matsayinka na wakilin gidan tatar da ita wannan zumuwa to ni gani na yadda zaga faɗi na gamsu da abin da ya faɗi amma ni fatan da nake kamar shu shugabanninmu kamata ta yi a cikin wannan maganin na fisal wannan a san dabarar da za a yi tunda su a turai na kalla a tele na kuma na gani kenan ko na ga inda aka yi fisa aka yi fisan magani kuma zumuwal na ga ta zo ta dira batta mutuwa kenan su a can wurin abin a ware yake ba kamar mu bane nan fatan da nake yi in akwai damal da za a yi wadda za a samu maganin kai kashe zumuwal wannan shi ne nake kwatanta zugau yadda ya faɗin haka nan ne eh, amma ni fatan da nake shugabanninmu kawai in wariya za a yi ya bar kashe zumul kenan muna fatan haka nan yanzu malam uh, isa uh, zan da tsaya tare da kai wato menene eh, magana ka ta ƙarshe ko kuma fatan ka na ƙarshe a game da wannan shiri da muka yi wanda ya shahi wato bunƙasa zuma ta ɗanbarto a matsayinka na wakilin ita wannan kamfanin fitar da zumuwar to shi ni fatan da nake yi wannan ɗin wannan so nake yi ko da zagaye ne shugabanninmu su yi su gani tunda mu duk abin da aka yi in kilo ɗari ne ka kawo rubuta aiki kenan in aka ɗura cikin kwaleba ne ana ganin kilo ɗari nawa ka samu a rubuta gashi nan kenan kwamsal ma mu sai mun rubuta ta kenan ana iya ganiya in kwamɓala ne ma shugabanninmu suka ce za a yi na wanda ya yawan kawo gudunmuwa kenan muna fatan haka nan muna son haka nan kenan dai kana so ya zama to shugabanni sun shiga cikin wannan lamari domin kara muku karfin gwiwa eh muka samu yawan nan alhamdulillah eh tunda an yau kamar kokowa ce eh, ka sani kenan yanzu yau aka zo aka bi aka gani wanda ya yawan kawowa kenan aka ce ko da firi ne ko ni ta wannan abin karhin abin na kurazuma a gaba na ƙarfin wannan aka baka kenan wani ya gani shi ma ko kowa zai ya samu ko ya tarraka ko kuma ya wuce ka zigau menene magana ka karshe cikin wannan shirin to magana ta ta karshe yadda muke so a wannan a kama mana da mana sata mu je mu ajiye a kurkai a daji su zo su yanke mana da dare sai gobe mu je mu iske babu wannan itatuwa muhinan dawa su komo su yi ka bi sau da kafa suna kewaya suna ganin lahiyar itatuwan yadda suke sai ka je ka aje yanzu haka ran nan da na aje kurkin zuwa suka suka sare yare daya suka bar a kurkin a yare daya a rana to yanzu umu dawan ya gani ai kaga sai sai yi musu kalko to da ne nake so dai hannun daji su ba mu karfin gwiwa su rika tallafa mana da kula da wannan itatuwa na daji kar su bari abin in ya sheka ba ma samu ba zuma haka dai muke fata mu kuma barayi wanda za mu je mu ajiye yanzu kwanan nan ma a can sau uku ana kai mun jaje in ce ku ba yan kungiya ba ne amma abin shawar mu zai tunda inda akwai muna in kuna da akwai muna da akwai in ta yi yawa dole ne sai a kai ta wurin manya inda za a sai da ta amma babu ko ina ma sai ka yi tashici da ita ka yi ka yawo nan ka je nan a kore ka kare nan a kore ka abinda za ka sai da jika biyar sai a ce ma jika jika biyu da kuma ina amma inda matakin da za ka ɗauka inda za ka kai ka sai da yanzu haka ni in ka zo masa yin izumuwa ta kaɗan ca ko raka nake sha nake ni ba ta ba irin taka ba ce ni ta wanda za a aiko min jika ɗari daga yamai a so in zo in sai da kuma kai dan ka kawo yan jika lika guda dala ɗari ka rika bin san mai lahiya ce ko wani mai lahiya ba ce an ba ta lahiya ta zo daga yamai ta tahi ta tafiya mai a can ai akwai likitoci masu kula da wannan zumuwa da lahira kowa to amma sai a zo ka kawo dala ɗari ka ce wani mai lahiya ce yau an bata da lahiya kai ya ya za ka yi ka yi an bata da lahiya hmm? to muna fata dai wannan mahakunta su ɗarama mana su mana gamin gwiwa su rika taimaka mana da kula da itatuwa da kula da barayi in doka za a ajiye wanda ya sata in an kama higa abin da zai biya in gelehe ne ku an sun hau itatuwa sun datse gobe duhu ba ya aihu ba to kuma ina za ta samu abinci to kaji malam isa a gurguje kai menene wato magana ka ta karshe a matsayinka na mai sai da ita wannan zumwal to ni eh, abin da zan ce eh, jama'a sai dai su yi haƙuri yanzu ya zamanto darajar allah ya mata muna samun dan ragowa kamar baya to kuma mun zuma nan lambar to gaskiya fi sabilillahi wannan kamar yadda su ya ce wasu suna ganin ko um, menene ake cewa wannan eh, ko ko ba ta kirki ba ce mu zuma wani nan mutum yake yi ya gwada ya gani eh muna da a kaman afsa'ar ma muna da ɗan na'urori wanda muke yi na gwada ta kirki ce in na zo na saya domin in san ta kirki ce a gurguje mi ya kamata to ka gani da ka je in ita ko gwado kai ka je ka gwada ka zo ka abin ga kuma inda muna yi wani kokari namu daban tuni ba ma kai ba halawar haka yau shekara da shekaru ai mu da al'umma sai dai mu sai alhamdulillah Allah zai biya mu kawai. To madalla masu sauraron mu wato a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau wanda wato muka gabatar da shi a nan garin dan barto wanda wato maudu'in na shirin namu shine eh, fitar ko kuma samuwar da zumuwa ta ɗanbarto wanda ke gundumar kance wasu hanyoyi ne na bi domin faɗaɗa ta mu ni habu sarki sal da na gabatar da shirin tare da tallafin wato hamidu yakuba a bisa kan inji nake muku fatan alkhairi allah ya sake sada mu a wani lokacin.